assalamu alaikum maza da mata samari matan gida da mazajen gida ga baki daya muna gayyatar ku ku zo zaki yan zaki beauty collection domin ku cancar karkare karshen kwalliyar ku da turarurruka masu kyau akwai body spray na jiki akwai kuma mai na gyaran gashi da dai sauransu kamar yadda kuke gani wanda in kana da fata mai karfi zaka samu wanda zai sa fatan kai ya laushi in kana da fata wanda ya danyi duhu duhu za ka samu wanda zai sa fatan ka ya haske ya fito ya yi glowing kamar yadda yake ka duba irin wannan saboda haka eh, masha Allah akwai na sha ma wanda zai sa jikinka ya gyaru ya yadda ake so ga wannan kuma hmm, saboda haka maza ku garzayo zaki yan zaki beauty collection domin cancare tsabtar jikinku mun gode Assalamu alaikum maza da mata musamman manyan mata da suke faɗin gana a kara ga baki daya. Na tabbata idan har kina so ki fito ki shiga mai kyau gidan biki ko suna ko sallah ko wani abu makamancin wannan ba za ki taɓa cika ba matukar ba ki haɗa da zaki yan zaki beauty collection ba in kun duba za ku ga akwai kofi akwai leshi akwai takalma na maza akwai takalma na mata da jaka ga nan kuma za a same su na gani na faɗa cikin farashi mai rahusa saboda haka kada ka bari ko kuma in ce kada ki bari hajiya a baki labari ba tare da kin zo zaki yan zaki beauty collection ba mun gode